duk da yake ya faɗa ya kuma faɗi amma har zuwa yanzu bata canza zani domin kyautuwa waye a ce idan aka samu wasu bayanai irin waɗannan to waɗanda suke sama da wanda ake da tuhuma a kansa sai tsananta bincike sannan su ɗauki matakin da ya dace amma irin waɗannan tuhume tuhuma da muke ji daga bakin malam murtaza daga bakin wasu ma daga cikin 'yan siyasa har ma daga bakin wasu daga cikin jami'an tsaro faɗi kawai ake a baki amma daga gwamnatin tarayya har zuwa yanzu ba mu ga suna ɗaukar mataki kwakwara akan wani gwamna wani yanki na wasu mutane waɗanda ake tuhuma da goyon bayan wasu ayyuka na ta'addanci ko yin sakaci da abin da shafi hakukuwa da jinane da rayukan matakin da gwamnatin jihar zamfara ta ɗauka a ƙarshe na cewa ta wa bello turji game da miyagun ayyukan da ya aikata na kai hare-hare da zub da na mutane gami da garkuwa da su da karɓe musu kuɗaɗe ya bar baya da kora domin ya haifar da kace na ce a tsakankanin al'umma ko a kwanakin baya mun kama kwazantawar da aka yi da barista bula mabukarti wanda ya bayyana mummunan sakamakon da ka iya bayo baya idan aka yafe wa bello toci ta za a yi mutumin da ya kashe mutane da dama wanda a ƙarƙashin jagorancinsa ne aka tara matafiya kimanin mutum ashirin da ɗaya aka cinna musu wuta suka bar duniya har da mace mai ciki kuma a ƙarshe a ce an yafe masa kuma mai yin yafiya ɗin wanda ya kamata ya kama shi ne ya masa hukunci To a yau ma Malam Murtaza Usada ya sake wasu kalamai masu kama da tonan asiri wanda a cikinsu ya bayyana manufar da ta sa aka ce an yafe wa Bello Turji an yi sulhu ne da Bello Turji ba akan yare da ta'addanci gaba ɗaya ba a zai kame daga kai hare-hare wasu bangarori banda wasu bangarori waɗanda shi Bello Turjin watakila ko dai ya sanya sharaɗi ko wasu abubuwa wanda ni ban san da su ba amma dai za ku ji haƙiƙanin magana daga bakin Malam Malam Murtaza ya sake waiwayar lamarin Musa Kamarawa ko za ku iya tunawa da Musa Kamarawa wani bijimin ɗan ta'adda ne wanda ya shahara wajen kaiwa 'yan bindiga makamai da ɗaukar sa ya kai wa su a dokar jeji. Wanda a cikin wannan shiri za ku ji Malam Murtaba ya sake bayyana alaka mai ƙarfi da ke tsakanin Musa Kamarawa da Bello Turji da irin wasa da hankalin da gwamnatin jihar Zamfara take game da batun. na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi ba tare bata lokaci ba barin sanya muku jawaban Malam Murtaba domin ku ji daga gare shi. Abin da ya kamata mu sani shekaran jiya na yi wasu bayanai dangane da abin da ya shahi matsalar 'yan ta'adda. To na sha kiraye-kiraye wurare da dama mutanen da suke kiraye-kirayen ina fatar ba su ma fahimci ya matsalar take ba saboda mafi yawa daga cikin waɗanda suke kira na daga cikin malamai abinda suke faɗa shine ayoyin da suke magana akan sulhu kuna fahimta don Allah akwai wani wanda bai yarda da sulhu ba to abinda an kai da turji ya kamata ku sani cewa wato ta'addanci na ba sulhu bane abinda an kai da bello turji ta'addanci na ba sulhu bane saboda bello turji ba tuba yayi ba kun san abinda yayi a'a gwamnatin zamfara ta yaudari mutane ne ta shirya wasa kwaikwayo don haka sai ya ba da wasu wurare a cikin zamfara cewa ba zai kai hari waɗannan wuraren ba don haka yanzu turji yana da damar ya kai hari sakkwato yana da damar ya kai hari kaduna yana da damar ya kai hari katsina amma wuraren da ya sa shara'i zamfara zai kiyaye waɗannan wurare don Allah wannan tuba ne duk wanda ya ce muku turji ya tuba ku ce ina makaman turji ina ƴan ta'addar da turji ka amfani da su turu zambirni waɗanda suna nan sake wasu suna cikin suna da mukamai cikin gwamnatocin sakkwato da Zamfara waɗanda turji ka amfani da su abin da ya kamata ku sani wannan bello turjin wallahi babu wani abu da ya kamata da shi in ba barin wuta ba a kamo shi a hukunta shi a nuna ma duniya a fille mai ka yadda fille kanun mutane amma ta'addanci na a ɗarme maɗan ta'addagin di ya zo yana wa mutane yadda ya ga dama kuma na sha faɗa muku gwamnatin sakkwato da gwamnatin zamfara akwai wani abu da suke sun su ruhe ta sanadiyar turji in an haka ma bello turji zai tona asiri zai faɗi cewa da su ne da su ne sun bani gudunmuwa lokaci kaza na faɗi wanda ake aikawa yana kai ma turji kuɗi wani faɗi Musa Kamarawa Musa Kamarawa yana nan ga hannu kun san abinda a hadarin da akwai dole ba yadda za a yi Musa Kamarawa ya yi firi sai an yi mi sai an wanke Bello Turji saboda Musa Kamarawa ya haɗu wasu mutane waɗanda an kira su an tattauna da su an yi musu bayani ga halin da ake ciki hankalinsu ya tashi don haka gwamnatin Zamfara babu wani abu da ya kamata ku kama musu tambayoyi duk wanda ya ce ma ai mallamin nan na sakwato, ya ma mutane yana cin zarafin mai gida kakkai magana komai da shi ce faɗa muna mi an alaƙar gwamnatin Zamfara da Musa Kamarawa me alaƙa gwamnatin sakwato da Musa Kamarawa na sha hudun waɗannan maganganu ko ba sha hudu ba Musa Kamarawa wani kasur gwamnatin ɗan ta'adda na dun Najeriya Bello Turji bai da aboki na ƙudda ƙud wanda ke kai mai saƙo, wanda yake tura wurin manya irin Musa Kamarawa wannan gaskiya ne ko ƙarya da kai ne ya faɗi cewa bello turji amini ne na bayanan suna nan kun gane su suna yawo suna yawo an yaka su ko ba ku gani ba Ya ce bello turji amini ne na me aikin bello turji Ya ce aiki ne ta'addance kai hari ya kashe mutane yayi kwace yi da dan ali da masta kuma na shaida an yi haka kuma na tabbatar yanzu haka neman shi ake yi wane ne turji turji babban dan ta'addani ne da ke dajin kagara daga nan abin da ya kai haffa kai turji ya shahara wurin garkuwa da mutane da kisan mutane da korar shanu a arewacin najeriya gaba ɗaya wanda sananne ne kowa ya san shi menene ka da turji turji amini na ne ina waya da shi kuma idan abu ya faru ina kira ne kuma shi ma yana kira na babban amini na ne ka ce turji suna garkuwa da mutane suna koran shanu suna kai hari ga ƙauyuka suna kashe mutane idan suka yi kidnapping a wasu wurare suke aje mutane idan suka yi kidnapping suna wai har a samu wasu lalatacci su zo a yi bello wai yabo ne ake don Allah mataimakin gwamnan Zamfara ya ji kunya ko bai ji kunya ba muna roƙon Allah ya kwaci gwamnati ga hannunsu muna roƙon Allah ya ruguza su Allah ya maishe su tarihi turjin gada anna ana maganganun a yahe mai kusa abin mamaki da baki na ya kwaɗi wani gari cikin jihar Zamfara ya ce sun ya kashe mutum ya kai ɗari garin nan a kurbace ne in hudu inda ya kuɗi ya kashe mutum ya haɗa ɗari garin nan wanda ai ya ma taɓa hudin wagga ya taɓa hudin wagga ma ga 'yan jarida don haka ba ma abin koyo na ballanta na in kawo dalilai akan garin da ya kashe mutum ya haɗa mu da mun to duk kare mutane muke sai da mun ha kashe musu da suka toye muna rugaje sai da mun ha kashe musu sun ɗari da wani sun kare ka zo garin kai rahoto su za su baka labari yanzu in ka zo duk ƙasar gaba ɗaya kai bayan da zaman lafiya kamar da gidana kana hangen garin duban zuwa ya kama kashi amma kuma wata turji ana maganar kuna ɗorawa mutane talakawa haraji a tura so saboda me wannan saboda haraji yanzu misali yanzu ni ga yan uwana wani zai iya tafiya hau mota hmm. ya je yan banga su kama shi ko kuma wani 'yan sanda irin ga masu cin hanci su kama shi. Sa kamarawa a cikin 'yan siyasa da dama daga cikin mukarraban gwamnan zamfara miya tsakanin su Allah na ya tona musu asiri inda an ka hito duk sadda ni kalubalance su kun san abin da suka cewa alaƙar su da Musa Kamarawa shi na sulhu da ake ƙullawa tsakanin turji da su sako aka suwa in ba ku manta ba akwai lokacin da an ka taba ɗauke ƴan makaranta guda uku da ƙari a Zamfara mun kai ta buɗe wuta sheda ta akan cewa gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ta sani da gangan tai kunna Oshagu lokacin hatta shi Janar Muhammadu Buhari sai da ya hito ya tabbatar da irin wannan abin da muke faɗa cewa wasu gwamnatocin jihohi suna amfani da magana sulhu suna ba 'yan ta'adda kuɗi wannan ta faru ko ba ta faru ba ba shi ma a kurbace ne in kawo inda janar Muhammadu Buhari ya faɗi wannan wanda hatta BBC ta kawo waɗannan maganganun ni ne Imam Saleh da farko ga labaran duniya Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta ba da kai ga masu aikata miyagun laifuka da ke cin zarafin 'yan makaranta da basu ji ba basu gani ba. Yana magana ne biyu bayan sace 'yan mata fiye da 300 daga wata makarantar kwana ta mata a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya a ranar Juma'a. Buhari ya soki gwamnatocin wasu jihohi saboda bawa maharan kuɗi da sunan yin sulhu. just last Amma an bar su suna kashin mutane suna ta'addanci muna roƙon Allah wadda kun ka kyale su suna yi muna Allah shi muku haka nan. Abin da ya kamata ku sani wannan ta'addanci da annan ana yi wannan zalunci da annan ana yi babu magani ne illa gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara in fitar da gamman da gaske ta kai a kawo emergency. sakwato Zamfara, Katsina, Neja duk ta'addancin da aka yi da sakwato Zamfara nan ne tushe. Duk barawon da ya tsere da ya shigo sakwato ya tsira, duk barawon da ya tsere da ya shiga Zamfara ya tsira. Ku yi ta tambayar su wai wa an ka ba uban turji ya kai mai. don Allah akwai wani ɗan ta'adda ƙwara guda da ya isa ya tunkari sojojin Najeriya ya ba su umarni kuma ya ba su awoyi a cika mai in ba da wani abu ƙarƙashin ƙasa ba Bello Turji uba ne an ka kama yace in ba a sako uba ne ba ya ba da wasu awoyi yace komai ka faruwa yana faruwa jikin wasu ƴan siyasa na zanzana sun ka zo federal government sun ka roƙi alfarma an ka ba da uban Turji cikin hilos an ka ɗauko uban Turji an haka mai wannan da ya kai uban Turji ɗan ta'adda na ya zai kame uwayen wasu wai an kame uban dan ta'adda har an gano dan ta'adda ya damu amma kuma ku yi kokari a gyara a mai san mai uba ne kak manta wato wato wannan ta'addancin abubuwan wato sun sun wuce yadda kuke tsammani a cikin ba yau zan fara sun ka fara wannan ba akwai wani da ake kira sarkin fulani cede kasur gumin dan ta'addana yana da dabobi karkashi ne gwamnatin zamfara ta yi irin wannan dubara ta ce ya tuba an ka dawo cikin gusau an ka yi mai gida an ka yi komi karkashin kasa yana amfani da maganar sulhu in ya ɗibi kuɗi sai ya kai ma 'yan ta'adda asiri ya tonu 'yan sa kai sun kai abgai sun ka zo sun hakashe shi kun san abin da ya faru gwamnan zanhore ta hoye irin barazana nan da ya saba da ƙarya yasa an haka ma yan sakai yan sakai sun kai abgai sun kace wallahi sai dai du'a mutu dole da ƙarshe an kasa ko yan wai sun kashe yan ta'adda sun kashe dan ta'adda wai mataki za a musu muna roƙon Allah wannan zaluncin da aka yi ubangiji Allah ka isan mu na gare shi Allah ka isan mu ga yan siyasa duk wani da adda hannu cikin wannan lamari Allah ka kare shi Allah duk wanda yana da dama na ya dau mataki bai ɗauka ba Allah ka san shi duk inda yake Allah ka tona mai asiri federal gamma ya kamata ku ji tsoron Allah ana kashe tashi muta yanzu konan shekaran jiya sai da an ka zo nan raba an ka zo an haƙai musu hari hanya isa shekaran jiya sai da an ka tare ta wai abin da ya kamata ku sani su zan fara kun san abin da sun hakara da shi duk wanda ya ce muku bello turji yana kai ma yan ta'adda hari ku ce ƙarya ya kai wanga in dai akwai musailimatul kazzab a wannan lokaci shi an nadai babu inda turji ya kai ma yan ta'adda hari ku tambaye ni in faɗa muku abin da ya faru bello turji matsala ya samu da shi da wani ɗan ta'adda da ake kira dullu saɓani sun ka samu shi dullu shi ya kai ma ‘yan uwan turji hari akwai wata mata ‘yan uwan bello turji sakwata ta ka aure tana auren wani mutum dullu ya zo ya kashe ta ya jawo bala'i ko bai jawo ba wannan kashe ta da dullu ya yi ya tare ‘yan uwan turji an ɗauko su za a kai su wani wuri ya tare su kuna fahimta ya kame su bello turji ya tahi zai mai da hari ya zo ya kama wasu daga cikin yaren dullu ya kashe su ya kamu dullu ga hannu ƙarshe ya kashe shi wai wannan abin shi na gwamnatin zamfara ta juya wai bello turji yanzu shi ma ka neman barayi don Allah ya nuna yan ta'addana ko ba yan ta'adda ba waɗana tsakanin yan ta'adda wasu wasu amma kun ka juya kun ka ce bello turji barayi yaka nema muna roƙon Allah wada kun ka ci amanar mutanen zamfara Allah ya kare ku Allah ya maishe ku tarihi abin da zai baku mamaki na taɓa ƙalubalantar 'yan ta'adda akan suna refin ɗin mata kun san abin kunya gwamnatin zamfara sai ta turo wakili daga cikin gwamnatin zamfara ya taho yana kariya murtala bello yawa 'yan ta'adda kazahi ya ce suna refin ɗin mata don allah suna refin ko ba su refin aka samu albasa wuta wallahi tallahi ban ban samu ganin su ba ya tahi da ni bara wannan ya je mana wulakanci ga yarinya ta ya balla gona ya aje ya zage mana zuba ɗan riga ya ebe man bireziya ya mana wulakanci gaban yara na waɗanda na yawa sannan ya sake ni ya ce ko ya kashe ni ko yan amince da yanda yake so kuma to saura sun tsere ni na bacci ne ba san abun da ake ba ashe saura sun ji sun ruga ni ina halka sai na ga katti sun shigo ɗaki sun tare kofa mutum amma gwamnatin zamfara ta turo wani ɗan ta'adda wai kariya zai yi ai su bello turji ba su da ne a hannun da ta bello ta wannan marado a ciki shi ga waya tana yawo a duniya yana cewa in ta'adda na fasikanci da mata suna homo suna mi ga dan ta'adda ya yi rantsuwa ya ce in sun taba eh, wani da bace ko sun taba luwaɗi kan Allah shi bai rahama dan me ya kashe da abin da ba gaskiya ba ya je da ba ya gani an sanu san wa lokal aku ya ce bidiyo shi ina ya ta bidiyo ya ka ci ina ya ta bidiyo ana omu ya kawo shi ina ya ta bidiyo ana ana fasikanci da matan aure ya kawo shi a matsayin na malami akwai hurumin da ya kamata ya tsaya akwai inda bai kamata ya shiga ba in zai challenge din insecurity ya bi tsohon gwamnati ta 2011 zuwa 2019 ya tabbatar da mutuwar mararan gano ta yi ba shi hasa ta ba ya muku kalubale ku yi bayani mi addan ga saka jihar Zamfara da Musa mu abinda muka cewa abubuwan da ka faruwa yanzu Halilu Subuhu Musa Kamarawa ya bar Najeriya ya tafiya so mai irin wannan mota ta sojoji wadda a irin motar nan mai sulke yaya an kai ta shigo Najeriya har yanzu maganar da nika yi muku mota tana hannun Halilu Subuhu ba an so ta ba ina jami'an tsaron Najeriya kai ƙarshe ƙare da ƙarau Bello Turji yana da wakilai har cikin sojojin Najeriya in ba ku manta ba na taba faɗa muku Abubakar Kamara wanga gwamnan Zamfara yawa mutane walawala bayan an kama shi ya kuɗi sunan wani dan siyasa Sakkwato gwamnan Zamfara ya juyar da al'amarin cewa ya yi kokari ya juya wannan statement a sake shi karshe an ka sake shi nan ne taho ne ta maganganu karshe jami'an tsaro sun koma sun kama Abubakar Kamarawa to Abubakar Kamarawa din nan lokacin da an kama Musa Kamarawa shi na wanda wanda abbarikin soja na Sakkwato wanda ya buga ma Musa Kamarawa waya Musa Kamarawa yana hannun jami'an tsaro ƙarshe ya ba wani babban soja a wannan bariki ta sakwato sojan ka cewa alhaji musa an ce akwai jami'an tsaro garkaka gaskiya na ya ce a'a babu wasu jami'an tsaro su jami'an tsaro sun sani ina wannan soja da abbarikin soja bai kamata a kamo shi ba yana da yare sun 150 a karkashin shi me dalilin tafiyan kaɗin nan da dalili shi abu a ah, abu doctor kamarawa bayan mun kama ka ya kira ka kun yi bayani ya kira ni ga waya ina ku kuma na sa hands free yake ce an gashi an kira shi an ci an ga mota yan sanda wurin gidana to Allah wa mi ka faruwa na ce yana ina ya ce ma yana barikin sojoji ya fito wani barikin sojoji barikin sojoji da ke sokoto na ce me kake yi ciki ya ce shi dai yana bariki wurin mai gida na soja har ya sake kira daga baya kuma na sake sa hanskuri tare ma'aikatan ku ya ce don Allah ina ina na ce gani na rana sau ina so da Allah ya zo mu haɗu akwai bayanin da zan bashi ya ce ba zai magana da ni ba sai yaban sojan mai gidan shi mun yi magana da sojan mai gidan shi soja ce ma ya ce maka alhaji musa an ce yan sanda a wurin gidanka ni ce ni ba gidana ba wannan ma yanzu da ina so in gan shi daga nan dai ya kashe waya ta bai sake ɗumi da ni ba kwamandojin turji da ke gaban shi da wadawa da wane ne a akwai doso ashe turji yana da wakilai har gidan soja ko bai da don haka in za a yi gyara a yi gyara cikin jami'an tsaro a yi gyara cikin 'yan siyasa a yi gyara cikin talakawa infoma sun shiga ko'ina suna nan cikin gwamnatoci don haka abin da muka roƙo in dai haɓba za ku gyara ba Allah ya kare ku Allah ya jarabe ku da musiba Allah sito sito na bala'i da kai tattali ga duk wanda ya zalunci muna roƙon Allah da gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara Allah ka zubo musu yanzu wani muna munafikin Allah na can ai wanga abu siyasa na sai mu ce to fatin wa kuna fahimta saboda haka abin da ya kamata ku sani duk wani malamin hada wallahi jin kai kamar zuciya ce ta fashi saboda mi saboda wai an taba mai gida ne mu ba mu da mai gida sai manzon Allah abin da ya kamata ku sani kamar yadda hadisi ya inganta hadisi a sahihul buhari hadisin abdullahi dan umar Imam al-Buhari ya kawo shi hadisi na 2442, Imam Muslim a cikin sahihinsa shi ma 2580 hadisin Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Al almuslimu akhul muslimi musulmi dan uwan musulmi na ashe ukhuwa diniya manzon Allah yana nuna duk musulmi dan uwan musulmi na to me yake faruwa sai manzon Allah ce la yazlimuhu baya zalunta tai don Allah akwai zalunci kamar ka ce kai musulmi kake ka zo ka kamo dan uwanka ka yi ciniki ne kamar yadda ake cinikin rago me bambancin mu da zamanin jahiliya me bambancin abin da ake wa mutanen arewacin Najeriya da zaman su bayi matsayin ga shugabanni amma shugabannin ba su da amfani ba su da rana Allah wannan demokradiya Allah ka ruguje ta Allah ka kaskanta demokradiya Allah ka jarabe su da juyin mulki Allah in ba su gyarawa ka kaskanta su Allah duk waɗanda gwamnonin da federal gama Allah ka gama su ƙasa ai musu ku a maishe su gidan yari yadda sun kasa an ka kai ɗiyan mutane an ka talawa su an ka ba su kashi ba su yi komi ba Allah ka gwada mana gwamnonin ga ana ba su kashi gidan yari manzo Allah ce la yaslimuhu bashi zalunta dan uwa ne musulmi shahid a cikin hadisin manzo Allah ce wala yaslimuhu baya mika shi a zalunce shi ma'ana baya yarbe shi don Allah gwamnatin tarayya ta hita mu ko ba ta hita batun ba gwamnonin jihohi sun kyale mu ga yan ta'adda ko ba su kyale mu ba sun kyale mu ko ba su kyale mu ba wanda sun ka kyale mu Allah ka kyale su Allah ka hidda hannunka a cikin lamarin su abinda ya kamata ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana fi hajati ahihi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya kasance cikin bukatar dan uwa ne Allah zai kasance cikin bukata ce me bukatar mutanen arewacin Najeriya shine matsalar tsaro janar Muhammadu Buhari ya ce a a yi noma don Allah ana iya noma ku ce mai yazo a bashi hege guda shi noma gabacin Ya yazo a bashi hege shi noma Zamfara Ya zo a bashi hege shi noma Katsina don Allah mutanen arewacin Najeriya suna iya noma an tare abinci ba a hitowa da shi an ce su yi noma in ka zo noma a kama ka a ce naira miliyan goma wani talakan arewacin Najeriya da naira miliyan goma amma ya hanyar da zai yi noman don haka manzo Allah ce wala yuslimuhu shugaba ya mika shi zuwa ga waɗanda za su da ceshi kamata yi a kare jinin musulmi a kare mutuncin musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda ya zama cikin bukatar dan uwa ne Allah zai kasance a cikin bukata ce sai manzon Allah ya ce wa man farraja an muslimin kurbatan wato duk wanda ya kuranye ma musulmi wani bakin ciki farraja Allahu anhu wato kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai kuranye mai bakin ciki cikin bakin cikin alkiyama yau muna da bakin ciki kamar abin da ka faruwa ga ƴan uwanmu yau ku dibi wani bayan bawan Allah hannuwa ne an ka gundule a cikin zamfara an ka shiga an hakama shi an ka sare hannuwa hannuwa gafa don Allah ɗan adam yana iya rayuwa babu hannuwa in ma babu hannuwan wa zai taimaka mai wurin ya ci abinci wurin ya yi tsarki an ha gundule mai hannuwa wai sannan waɗannan su ce irin wannan ɗan ta'addar ai an yahe mai ba wanda bai yarda da maslaha ta sulhu ba amma ba irin wannan sulhu da ɗan ta'adda a ce wai ɓangare kaza ka bar kai hari nan amma kana iya kai hari inda ka ga dama abinda ake shine a je a kama ɗan ta'adda a hukunta shi saboda gobe kan wani ya koma wannan shine ka'ida kakkumance wani gimshikin dan ta'adda da ake kira ada aleru wanda gwamnatin zafar ta shirya makirci da wani basarake cewa aje a yi mai sarauta wai ku diba yadda ake wasa kwaikwayo da rayukan mutane an ka je an ka zo an ka naɗa mai sarauta an ka yi komi wannan hu'ada alero a cikin katsina wani gari guda ya zo ya kashe sama da mutum ɗari gwamnatin Najeriya ta sani jami'an tsaron Najeriya sun kamashe shi a matsayin wanted duk wanda ya kawo shi za a bashi naira miliyan biyar ko mace ko raye ya koma zamfara an ka bashi mafaka saboda zamfara a gidansu don Allah akwai matsala ko ba matsala bayan mafaka kuma an ka girmama shi da sarauta wai saboda gwamnan zamfara ya dauki mutanen arewacin Najeriya dabbobi wai bai ma san anya ba baka san anya ba mai kai kwamishinan tsaron ka wurin nadin sarauta mi kai ciyaman ɗinka na local government naɗin sarauta mikai kai wannan ke na naɗa sarautar amma ƙarshe abin da ake nuhi ada alero ya ci bilis ya kashe banza yan jarida sun kai hira da shi cewa mutum nawa ya kashe kusa abin da ya ce ya ce shi kuna fahimta mutum nawa ya kama ya ce shi bai kama mutum sai dai yara to me kake yi ya ce shi in ya zo harbi mutum ya kai a cikin najeriya a arewacin najeriya kuna ba shi da ya zo mutuwa ta za a yi an ka tambaye shi to ka kashe kamar mutum nawa ya ce to yan banga kan wallahi ba su da ka ɗauki kamar mutum nawa a kidnapping ai ne ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai yara amma ni da kaina ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai in je harbi shi ka harbi kamar mutum nawa hmm? ka harbi kamar mutum nawa to gaskiya yan banga kan tsakani da Allah da annabi <laughs> wanda na kashe gaskiya to gaskiya tsakanin da Allah que ban san iyakarsu ba yanzu ma'ana ya kashe su ba su da adadi amma tare da haka gwamnatin zamfara ta sa an yi mai buki yanzu bello turji ya tara kuɗi yana son ya dawo gari yanzu ha bello turji gwamnatin zamfara gaban ta faduwa ya kai saboda in bello turji ya tona asiri an samu babban matsala muna roƙon Allah ya ƙara tona asiri, muna roƙon Allah ya ƙara tona asiri muna roƙon Allah ya ƙara tona asiri muna roƙon Allah ya jarabe ku da faduwa mulki da gwamnatin zamfara da gwamnatin sakkwatuwa da sun kai muna Allah ya yi musu na sha jeho kalubale nace na san an kai ma bello turji tireloli na dussa duk wanda ya isa ya kalubalance ni suwa sun haka na dussa na san waɗanda sun haka wa bello turji kuɗi cikin su babu wanda ya mutu wabba da kuɗi akai ma bello turji zamfara da sakwato kai mi missa an kawa musa kamara special advisor saboda haka bai da wato direct yake shiga gidan gwamnatin Zamfara direct yake shiga gidan gwamnatin Sokoto saboda arewacin kuma don Allah yanzu inda ba musulmi na kamar kin Najeriya ba da yanzu duk mimbarin da ka jiya ana nan ana maganganu cha dama an hada baki na don a kare da arewacin Najeriya amma yanzu ba abin da ya dami malamai in ba siyasar da a 2023 ba duk wanga bala'in ba shi ya dami wasu daga cikin malamai ba siyasa 2023 saboda haka kowane dan siyasa ya yi cinikin malaman da ya kasun ya yi ciniki waɗanda za su tallata shi bai damu da abin da ke faruwa ba ku diba ku ga tsakaninku da Allah bai kamata duk mimbarin da arewacin Najeriya ya zan abin da ake husanta ne maganar tsaro ba cewa janar Muhammadu Buhari abin da kai muna ka zalunce mu waɗanda gwamnonin da ake zargi ka tura emergency yi amfani da yan majalisa mana aka mu gwamnan Sokoto aka mu gwamnan Zamfara yayi bayanin miya tsakanin ne da Bello Turji ya an kai sun ka tura Bello turje kudi hasbunallahu wa ni'mal wakil ba shakka ganin malam Murtada abinda Bahaushe ke cewa biri yayi kama da mutum idan ba haka ba UI ba yau ake da tuhuma mai karfi akan gwamnatin jihar Zamfara game da abubuwan da suke faruwa na ta'addanci ba karshe ya fewa Bello Turji ya kara fito da wani abu wanda yake a boye muna kira ga hukuma da lallai lallai ne in dai da gaske ana so a kawo karshen matsalar tsaro dole a riƙa bincikar duk wanda ake da wata shubuwa a kansa ko mai kankantar ta ko da ko a ce wannan din gwamna ne kai ko da shi kansa shugaban kasa ne shi ma ai akwai yan majalisu waɗanda take da haƙƙin tsige shi idan wani abu ya bayyana a gare shi na rashin kyautawa dan me za a kyale yan ta'adda suna cin karansu babu baka a Najeriya Allah sarki talakawan Najeriya bayan yunwa da kishirwa an haifa muku da rashin zaman lafiya jina nan kuma ba a kyale ba ƙarshe waɗanda suke muku wannan ayyuka na ta'addanci sun samu gata wani an naɗa shi naɗin sarauta wani an dawo an ce ya zama jami'i an kyale shi wai zai ke kai farmaki akan yan ta'adda ba shakka wannan drama ta isa haka wannan fim din mai dogon zango ya kyautu a ce ya zo ƙarshe domin idea din ta fara karewa waɗanda suke shirya shi muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya zo mana da ƙasar mu Najeriya lafiya ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh